Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin na ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu zaka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yaman kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shiri a wannan hantsi. Ba labaran duniya za ku ji ra'ayin ɗalibai mata 'yan makarantun sakandare kan muhimmancin ilimi a taro da aka yi kan wato wannan wata na azumi a birnin Kebbi waɗanda suka halarci laccen kan azumi da matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu ta shirya. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi sannan mu kawo muku nasiha kan azumi daga ƙarshe ku saurari filin ra'ayi daga bakin mashi da farko ga labaran duniya. Masuware Assalamu alaikum. Kakakin hukumar kula da wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki alhakin abin da ya faru a cikin watan fabrairu na rashin ɗaukan matakin da ya dace a kan lokaci a kan waɗanda aka kashe a birnin malakal na ƙasar sudan ta kudu nick b mark ya shaidawa a shirin sudan in focus a jiya alhamis cewa masu aikin samar da zaman lafiya daga ƙasashen habasha rwanda da india ba su kai ɗaukin gaggawa ba wanda zai kara farar hula da aka kai wa hari a garin na malakal a ranar 17 da 18 na watan fabrairu lokacin da wasu dauke da bindiga suka shiga harabar da ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya kuma suka kashe mutane 30 kana suka jima 23 rauni bemak ya ce yanzu suna nan suna gudanar da bincike domin gyara abin da ya kamata su gyara hawa kuma za su duba rawar da kowace runduna ya kamata taka a wannan wuri ya ce haka kuma hukumar tana tattaunawa kai tsaye da sojojin kasashe da suke da ruwa da tsaki cikin wannan al'amari a sakamakon shawarar da ke cike da tarihi birtaniya ta jefa kuri'ar ficewa da ƙungiyar tarayyar turai kuri'ar raba gardama da aka yi jiya alhamis kuma wannan ƙuri'ar tana da nasaba da batutuwa da suka shafi shige da fice da diyaucin ƙasa a safiyar yau juma'a ne aka bayyana wannan sakamako inda masu neman a fice suka samu nasara da kashi tara. wannan labarin ya sa bayyana ra'ayoyi marasa daɗi a ƙasashen asiya kuma wannan ya kawo faɗuwar darajar kuɗin birtaniya wato fam mutane dai masu jefa ƙuri'a sun fito bakin gwargwadon hali duk da ruwan sama da aka kamar da bakin ƙuri'a sun yi hakan ne ko domin su nuna ra'ayinsu game da wannan batu musamman kan batun da ya shafi shige da fice wadda ya ninka fiye da yadda aka san shi a cikin shekaru goma sha shida da suka wuce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Colombia da 'yan tawayen ƙasar masu ra'ayin gurguzu sun cimma matsaya a tsakaninsu na ajiye makamai a jiya Alhamis. Wannan dai ya kawo ƙasar ta Colombia kusa da ƙarshen yakin shekaru hamsin da suka kwashe suna yi tsakaninsu da waɗannan 'yan tawaye. Shugaban ƙasar na Colombia Juan Manuel Santos da shugaban FARC Rodrigo London Echeverry sun sa hannu a babban birnin havana wadda ta kwashe shekaru hudu tana kikikaka domin ganin cin matsaya na zaman lafiya tsakanin waɗannan shugaban kasar cuba raul castro da ministan harkokin wajen norway brog brande waɗanda kasashensu ne suka yi ta ƙoƙarin ganin shiga tsakani suna cikin tawagar da suka sa ido wajen bikin rattaba hannu ciki kuma har da sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun da ma tawagar amurka ƙarƙashin jagorancin bernard arrowson da ma dai wasu shugabannin ƙasashen kudancin amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwa yana cewa dakatar da wannan buɗe wuta abu ne da ke da ake maraba da shi ba wai ga mutanen ƙasar colombia kawai ba a'a gama dukkan wani mai son zaman lafiya a cikin jawabin na keri ya ce ƙasar amurka dai ta taimaka wa ƙasar ta colombia domin ganin ta ƙarfafa demokradiyyarta kana ta inganta matakan tsaron mutanenta ya ce wannan kyakkyawan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu zai ci gaba musamman ganin yadda colombia ta dage sai ta ga ta cimma zaman lafiya a cikin ƙasarta wanda rashin hakan ya jefa ƙasar cikin matsanancin damuwa na shekaru da dama amurka ta aza takunkumi kan wani babban jami'in rundunar 'yan sanda a birnin kinshasa na jamhuriyar demokradiyyar congo sakamakon ta da hankali da kuma kashe wasu farar hula daga yanzu dukkan wasu kadarori da suke mallakar celestin kenyama da ke amurka an wato an musu daurin talala kuma an hana amurkawa yin duk wata harkar kasuwanci da shi amurka ta soki lamarin kenyama ne shi da 'yan sanda na wato cusa tsoro ga 'yan kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo domin kawai kasar ta kusa da gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan disamba ana tuhumar shugaban kasar joseph kabila da kokarin sake dokokin zaben kasar domin ya samu damar sake yin zaɓe zagaye na uku wadda yin haka zai zamanto tamkar wato karan tsaye ne ga dokokin kasar gwamnatin shugaba obama ta ce rundunar 'yan sandan da kenya Nyama yake wa jagoranci ta yi amfani da tashe-tashen hankula da kuma tarzoma domin ganin ta durkusar da waɗanda ba sa ra'ayin shugaba kabila ciki har da mata da yara wadda aka yi dalilin mutuwar mutane arba'in. 'Yan sanda sun kai samame a gidaje da dama a cikin birnin Kinshasa inda inda suke fito da mutane da ƙarfi da yaji musamman waɗanda suke tuhumar cewa ba sa goyon bayan shugaba kabila suna musu barazana kashe su wasu lokutan ma an kashe su. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla albarkacin wannan wata na azumi matar gwamnan jihar Kebbi wato matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Atiku Bagudu ta shirya wata bita wacce ɗalibai mata waɗanda suka yi haddar Kur'ani suna daga cikin waɗanda suka halarta. Bayan bitar wakilar sashen Hausa Maryam Muhammad ta tattauna da ɗaliban. Sunana Aisha Ibrahim Musa Argungu. Na fito daga JJS Argungu. To wace sura ta ke karanta? sura Baqara. To wannan sura me take cewa? Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ya wajabta azumi ga mutanen da suka ya wajabta azumi ga tun mutanen da suka gabace mu har waɗanda suke yanzu da Allah ko mutane za su ji tsoron Allah su yi. Tuma da da ke ga shi ke makarantar boko kina cikin makarantar boko kuma ga kike kware ga islamiyya yaya kika gani karatun boko wata na makarantar boko da kuma makarantar islamiyya da kike yi menene nauyin cikin al'amarin karatun karatun islamiyya yana da sauƙi ga wanda ya sa kanshi saboda karatun addini yana da daɗi ga wanda ya iya musamman hadda alkur'ani mai girma tana da daɗi sosai ga iya mace har ma namiji don amfaninta nan gaba menene amfaninta amfani na farko za ta ɗiyanta za su tashi in dai mace ce mai hadda alƙwani yanta za su tashi su ma cikin karatun za ta koyar da su karatun alƙwani mai girma za su tashi cikin tarbiyya to sannan kamar muka koma makarantar boko makarantar boko ma ita ma da amfani kwarai da gaske saboda yanzu idan na ƙara secondary zan je na makarantar koyon dokto domin amfanin 'yan uwana mata wurin haihuwa da tiyata domin tuna ganin faɗin argungu mai yawancin daktocinsu maza na ba mata ba ma muna da kishin ƙasanmu muna so mu zamo mata sun yawa bisa ga maza don mata addede a ce sun karbi aihuwa yan uwansu mata ba maza ba suna na aisha ibrahim kogo na fito daga makarantar gds yara gungu to wace sura ta ka karanta suwatul bakara to me surar da take faɗi wadda kika karanta sana bayani akan addinin musulunci na azumi da sallah da sarka da sauransu akan koyarwa da mutane domin su saba ko da zuwa gaba ko da Allah ya jarabta su da rashi wanda za su iya jurewa har lokacin da Allah ya kai su wani matsayi. yanzu alhamdulillah ga shi ke haddace alkur'ani mai girma. kuma allah ya kaddara an kawo ku nan kun ziyarci mai matan gwamna da ta shirya wannan ramadan lecture ya kika gara ramadan lecture din gaskiya na fahimci abubuwa da yawa don wasu su ma ban taba jin su sai a nan su kamar su ne kamar irin abubuwan da ake na azumin ramadan irin sadaka tsafta da sauransu to madalla aji nawa kike a can secondary school js2 da Allah ya taimaka sannan yanzu da shike kina makarantar boko yaya kika gani saukin makarantar boko tun da gashi Allah ya kaddara ke haddace alkur'ani gaskiya boko tana da amfani har ma ga mace domin ya zama tasiri ko wani abu a rayuwarta domin boko a ya mace zai taimaka mata wajen zama aurenta har ma da ko ina ta shiga zai taimaka mata wajen ma namiji yana da kyau shi ma ya je yi karatun boko a ko'ina idan kika kare makaranta me kike so ki zama ina so doctor doctor ko madalla Allah ya taimaka. Amin. na Fauziya Aliyu bin Aliyu daga School of Nursing a Midwifery Birnin Kebbi. gaskiya abin da ya burge ni game da ramadan lecture din nan shine gaskiya kin ga dai da ba a saba organizing irin abubuwan nan haka ba amma kin ga yanzu da aka yi organizing din shi za a faɗakar da mutane waɗanda ba su san wasu abubuwa game da ramadan ba duk za su sani masu kurakurai za su gyara kurakuransu sannan za a shirya ramadan din sannan kuma a yi haƙuri da situation din da mutane suka samu kansu a ciki to ina ku an ce mun ke ma ke haddace alkur'ani <laughs> da ke eh, haddace alkur'ani mai gida kuma gashi kina makarantar makarantar jinya da unguwar zoma ya kika gan karatu mata to gaskiya karatu dai game da mata yana da kyau don saboda wahalhalun da mata ke eh, undergoing irin lokacin lebo da dai sauransu da dai tare da familin su kin ga a matsayin mu na yan uwa mata sai mu tsaya mu yi karatu saboda mu taimaka musu bai dace a ce mun bari ana walakanta su ba a asibiti ana musu walakanci kala-kala hmm, wannan irin kira zake wa su 'yan matan nan da ba sa makaranta sai dai yawon to gaskiya su wa'ina ina musu kira ga su koma makaranta da na islamiyan da na bokon duka don gaskiya zuwa makarantar nan shi ya fi alheri rayuwar mace duniya da lahira saboda zama ba mutum bai da aikin yi gaskiya bai yi ba don wata rana in kamar a ce mutum ya yi aure ka zo ka ce ma miji ba ni kaza yau ba ni gobe ba ni jibi ba ni haka har zai gaji har ya fara ganin haushin ka har a fara samun matsala a gida amma in ke kika je makarantar ki kina da aikin yin ki in ma kin ce wa miji ya baki abu kaza in ya ce baya da shi ke ana biyan ki kina da salari din ki kina iya dauka ki ki biya ma kanki bukata da ke da 'ya'yanki gaba daya kin ga babu batun matsala kenan Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Najeriya to a gaida Maryam kamin mu kawo muku shirinmu na gaba ku shakata da wannan fefe na Babangida, gida kakadawa mai inkiyar ɗan maraya da ya rera mai martaba sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku. murna mu kai kai sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu ya gadi halifan Bakar alhamdulillahi mun gode Allah kai ne sarki na ashirin a birni daular Usmaniya gaba ɗai kai a babban maka gadi gadon Mutuwa mai yanke duk kake so mutum bai tsayawa in ta zaka mutuwa mai ɗauke ce ɗaya da duk kake in mutum yan mutu sai kai ka mutu to don haka yan gumi yau rage sai mai Mimi Chi duniya kan ce ku sarki mai ba musulmi ne shawara. Tamraron duniya ji kan ce ku sarki mai ba musulmi ne shawara. Turbar kakansa ita ce tasira ba duniyar nan ba ko ma kiyama ko wakil Malam Babangida a dandalin fasahar Arewa da Dr. Ali Modibo Umar ke sarrafawa. Ana tare sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin shirinmu na gaba ga Maryam Dauda. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Fatima Balla Abubakar. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita inda na tambaye ta ko waɗanne irin matsaloli ne take gani suka fi addaban mata musamman ma a yankin arewacin Najeriya sai ta ce. A yanzu kaman a ce North East, kin san tun da aka fara harkan Boko Haram a North East gaba ɗaya ba wanda suka wahala kamar mata da yara mata su ne suka wahala don mata ne suka bar gidajensu mata ne aka kashe majazinsu mata ne aka ɗauke yaransu mata ne yaransu ba sa makaranta wannan a yanzu hakan nan yawancinsu da aka ciccire su a gidajensu aka kore su aka mai da su a wannan har yanzu suna nan a wajen idp camps ba makaranta ba komai sai an kawo musu abinci. To amma gwamnati ba tana taimaka musu ba kamar da abinci kuma an ce kamar an dan bude wasu makarantu a wasu sansanonin na 'yan gudun hijira? Tana taimakawa amma taimako baya isa. Gwamnati na taimakawa mutane ma suna taimakawa amma international community suna taimakawa amma wallahi abun baya isa. Mm. Kwanakin ba ai har aka yi announcing akan cewa a nan a North East ta wajen Borno in ba a yi hankali ba za a samu yunwa. don tsananin abincin da ake bayarwa in baya isa kuma kin san abin da ya sa abincin baya isa shekarun nan da boko haram suke wannan ta'adda a cikin wannan kasan mm. gaba ɗaya ba a samu a yi noma ba wanda yake iya zuwa ya je gona kana gidan sama an zo an kore ka an kashe ka balle ka je gona ne to kin ga ai matsalan yana da yawa yara mata ba a barin su su je makaranta kamar yadda ya kamata ko kuma in sun je primary school a fitar da su a yi musu aure to duk wayannan matsaloli ne ko ko za a bar su je university ba yaro kam a yanzu yarinya mace in bata je university ba kam in dai secondary school ta yi ko kuma ta eh, primary school ta yi wani amfani za ta yi wa kanta ba wani abin kirki ai mm. musamman ma in ta je ta yi aure ta fara haihuwa da sauransu yanzu kamar iyayen da ke wannan yankin ta yi wasu suna jin tsoro su tura 'ya'yansu zuwa makaranta ko don sace ɗaliban nan na makarantar Chibok da 'yan Boko Haram suka yi shekaru biyu kenan da suka wuce. Ta yaya kike gani za a iya ƙarfafa ma irin wa'annan iyayen gwiwa? Eh, yaran suna zuwa makaranta ba wai sun daina zuwa makaranta ba mm. Wa'yanda ba sa zuwa makaranta wa'yanda an an na garuruwansu da gidajensu an kakkashe iyayensu su ne da yake ba su da inda suke don haka suna wajen kamps din nan to su ne ba sa samun makanta ko da yake su din ma ana kokari ana an karantar da su amma kin san abun ba zai yi kamar yadda ake yi a makarantun mu eh, din ba eh. to kin gani akwai ja da baya a aikin yanzu dai abun ya yi dan sauki da yake an samu an ci karfin boko haram so an samu dan kwanciyar hankali a ƙasan amma ka san abun da aka yi aka ɓata shekara biyar a ce a lokaci ɗaya ko a shekara ɗaya a ce an gyara shi kin san ba zai yiwu ba mm. kuma ma ai a shekara ɗaya ne aka yi ƙoƙari ma aka samu aka ci ƙarfin boko haram ɗin amma ma ai ma bai ma ƙare gaba ɗaya ba amma dai ya yi sauƙi ƙwarai da gaske To bari mu koma ga ɓangaren siyasa, kamar yanzu in kika tsaya mm. takara har Allah ya baki sa'a. Ta wane mm. fanni ne kike gani zaki taimaka ma mata? in Allah ya bani sa'a mm. in dai na je majalisa abin da zan yi kokari in yi shine a samu yi wa mata yanda za su samu su samu economic power su samu nasu arzikin ko ta a basu basu suka su bude sana'o'i ko kuma a bude sana'o'i na gwamnati a sassaka mata a ciki inda za su samu su yi abubuwan da zai basu abin da za su riƙe su kuma su gyara rayuwarsu. To kafin nan yanzu wane kira ko ko in ce wane shawarwari zaki ba al'umman mata a Najeriya? To ni abin da zan gaya musu shine kowace mace ta yi ƙoƙari in dai tana da yara mata. Mm. Ta yi ƙoƙari yadda za ta tabbatar waɗannan yara mata sun yi karatu. Su yi karatu har zuwa jami'a. Don karatun nan shi ne zai ba su karfin neman komai da suke nema in siyasa za su yi ma karatun nan zai taimaka musu in aiki za su yi karatun nan zai taimaka musu in sana'a za su yi karatun nan zai taimaka musu ko aure suka yi bayan su karatu har zuwa jami'a za ki ga auren su in ma ya fi kyau don suna da hankali sun san abun da ya kamata sun san kuma abun da bai kamata ba mm. kuma za su san yadda za su kwantar da hankali su su zanna auren su su riƙe shi da kyau Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙon mu hajiya Fatima Bello Abubakar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida malamai, masu yanzu kuma ga nasiha kan azumi. suna Hassan Aminu a samu watannin nan na musulunci guda goma sha biyu kamar yadda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara shaharin fi kitabillahi bi Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiu Sani, Jumadal Ula Jumadal Sani ya Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulka'ada, Zulhijja. idan dukiya ta cika waɗannan watanni guda goma sha biyu to ta yi shekara sawa'un lokacin azumi ne bayan azumi ne lokacin karaman sallah ne abin da shari'a tafi damuwa a kai shine dukiyan ya cika shekara ko bai cika ba na farko dai yana kamata mu fahimci cewa waɗansu dukiya ne da wanne da wanne ake fitar musu da zakka abin da ake ce ma al'amwalin muzakki dukiyan da ake fitar musu da zakka akwai al'imam ibn al-mundir babban malami ne a cikin littafinsa al-ijma ya ce malamai sun yi ijma'i gaba ɗayansu akan cewa ababe guda bakwai a wani lissafin ya lissafa abu takwas cewa su ake fitar mu da zakka to amma malamai wajen nazarin su tun daga irin su imam malik imam ahmad imam shafi'i da al-imam abu hanifa suka ce za ka iya takaita abubuwan da ake fitar musu da zakka a lissafi guda biyar abu na farko shine abin da suke kira da annakadai tsaban zinare da azurfa da kuma kuɗi Ka ga naira na daga cikin kuɗi dala na amurka na daga cikin kuɗi euro na daga cikin kuɗi sepal ghana cedis kaga duka waɗannan duk kuɗi ne zinarin mutum ba zai fitar da zakka ba sai sun kai dinari ashirin dirhami kuma sai sun kai dirhami ɗari biyu sannan shi kuma tsaban kuɗi ana fitan masa ne da ainihin zakkansa idan wannan kuɗin ya kai naira dubu ɗari shida da sittin da hudu da 'yan wasu abubuwa a sama yadda mutum zai kasa shi ne sai ya kasa wannan kuɗin kashi arba'in kashi arba'in shi ne kashi ɗaya mutum zai ɗauka sai ya bada zakka to yau da ka da za ka ɗauko naira dubu ɗari shida da ainihin sittin da hudu to in ka kasa shi gida arba'in to ina ga insha Allah zai baka naira dubu goma sha shida da 'yan wasu abubuwa a sama kaga mai wannan kuɗin dubu ɗari shida duka duka abin da zai fitar haƙƙin Allah shine naira dubu goma sha shida. To Ubangiji Allah ya sa mu dace yanzu karfe uku da minti ashirin da hudu na dare agogonmu a nan birnin Washington DC lokaci ne kuma da za a saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum. Mai magana daga karamar hukumar wasu a jihar Filato sunana Abdurrahman Amwase Amwase. Hakika yau zan yi sokaci game da halin da 'yan uwa gudun hijira suke ciki na hali na ka yi ganin cewa yunwa take cin galaba akan al'umma take halaka su duk rana sai an samu sanarwa daga arewa maso gabashin Najeriya akalla mutane goma duk wayewan gari sun sheka zuwa barzahu ya kamata 'yan najeriya ku duba wannan al'amari game da cewa rufe goron da aka yi ba shi samsam ba shi da alfanu me yake haifarwa menene riba game da wannan al'amari da fatan wannan gwamnati za ta duba wannan kira da mu muke yi talakawa tare da fatan mu rayuwar ba za ta kasance a cikin tagayyare ba Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingil jihar Yobe. Hakika na ji daɗin bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa ma'aikatansa na fada wajen ganin an magance yaƙi da cin hanci da rahewa. Tabbas muna goyon bayan haka Allah ya bahi sa'a wajen magance wannan matsala domin ita ta hana Najeriya ci gaba. na gode sa'in hausa na biyu assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka mai magana ta safana da ke kasar najeriya ta ce ma'aikatan waje da yan bindiga suka yi a kowace riba gaskiya rage ma najeriya kima da irin duniya kamata ya yi matakan tsaro su ƙara azama don daƙin da 'yan ta'adda a duk inda suke a faɗin Najeriya nan. Na gode BOA Assalamu alaikum BOA. sunana garba tela yarwa ga wudil gombe daga tarayyar najeriya ra'ayina ku shine wannan al'amari da ya faru tsakanin likitoci da gwamnatin najeriya ina so gwamnatin najeriya ta lura ta gane inda likitocin nan suka sa gaba na yawan yajin aiki kullum da suke yi saboda suna da asibitoci da suka gina idan aka yi yajin aiki aka rufe asibitoci na gwamnati za a tafi asibitocinsu ne a can za su yi su tiyata a can za su ba da magani su yanka wa talaka kuɗin da suka ga dama saboda haka suna wa najeriya ne zagon ƙasa ba a gane ba saboda haka ya kamata masu lura da zauren malamai su yi zama a kan doktocin najeriya da suke yawan yajin aiki ba gaskiya suka kulla wa kasan nan ba ba sa neman alheri wa kasan nan ba sa kuma tare da talakar ƙasan nan saboda haka ba abin da ya dame su illa cinikinsu na asibitocinsu da suka buɗe a ƙasar nan don su gudanar da abubuwansu ba tare da gwamnati ta ci gaba ko talakan ƙasar nan ya ci gaba ya samu lafiya ba mutane suna mutuwa a wajen asalin in aka yajin aikin nan saboda tsabar makirci da ake wa ƙasar nan. To, ma da mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. A sakamakon shawarar da ke cike da tarihi, Birtaniya ta jefa kuri'an ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a kuri'an raba gardaman da aka jefa ji Alhamis kuma wannan kuri'an yana da nasaba da batutuwa da suka shafi shige da ficen da ɗiyaucin ƙasa. A safiyan yau Juma'a ne aka bayyana wannan sakamakon inda masu neman a fice suka samu nasara da kashi da tara, Wannan labarin ya sa bayyana ra'ayoyi marasa daɗi a ƙasashen Asiya. Haka kuma wannan ya kawo faɗuwar darajar kuɗin Birtaniya. Mutane dai sun jefa kuri'a masu jefa kuri'a sun fito bakin gwargwadon hali duk da ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya. Kakakin hukumar kula da wanzar da zaman lahiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki alhakin abin da ya faru a cikin watan Fabrairu na rashin ɗaukar matakin da ya dace kan lokaci akan waɗanda aka kashe a birnin Malakal na ƙasar Sudan ta kudu. Nick Birmak ya shaidawa shirin Sudan in Focus a ji Alhamis cewa masu aikin samar da zaman lafiya daga kasashen Habasha, Rwanda da India ba su kai daukin gaggawa ba da zai kare farar hula da aka kai wa hari a garin na Malakal a ranar 17 da 18 na watan Fabrairu lokacin da wasu dauke da bindiga suka shiga harabar da ke karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma suka kashe mutane 30 kana suka jima 23 rauni. Gwamnatin ƙasar Colombia da 'yan tawayen ƙasar masu ra'ayin gurguzu sun cimma matsaya a tsakaninsu a jiya Alhamis domin su ajiye makamai. Wannan dai ya kawo ƙasar ta Colombia kusa da ƙarshen yakin shekaru hamsin da ta kwashe suna yi tsakaninsu da waɗannan 'yan tawaye. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos da shugaba frc sun cimma matsaya kan wannan batu. to malala a gaishe ka da Allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabbin abokan aiki da shirye-shirye kamar kullum masu katara ciki da shirin musulunci tushen rayuwa da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar yanzu a madadin Ladan Ibrahim a wanda wadda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hiro yodo ne da ya kula da akin gabatar da shirye shiryenmu da ma injiniya John da ya riga masa anan ne sahaba Imam mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya